kama da gombe maiha kai ma har zuwa cikin garin mobi da maharan boko haram suka sauya wa suna madinatul islam mutum fa ka iya ganin irin barnan da aka yi kama daga rayuka da kuma dukiya yayin da mako akan hanya aka tsinci kwanson hasashe da ma gawaki nan da can to sai dai kuma yanzu haka dakarun sojin najeriya da ke samun taimakon yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf sun ma samu kwato waɗannan garuruwa yayin da harkoki kuma ya fara kankama a garin mobi da maiha. Mai riga muke yanzu haka ina cikin garin mobi inda muke ganin me ke gudana mana to da farko da eh, malam gagarin ku na mubi kwanaki an kwace yanzu wani hali ake ciki eh to alhamdulillah mun gode wa Allah ubangiji tunda jami'an tsaro sun shigo dai gashi nan dai Allah ya taimaka rufa mana asiri sun karba mana garinmu yanzu to kuke ji yanzu eh yanzu kan muna ji gashi nan dai ba mu a cikin damuwa ba sa takura mana mun gode wa Allah su din ma suna ta ba mu hakuri akan asaran dukiyoyinmu da muka yi inda muke gani da yan banga da suke tare da suna taya su mun gode wa Allah mun gode musu kuma ina tafiya yanzu ma muna kasuwa mun bude kantuna to ya kake ji yanzu amma a to alhamdulillah wallahi to ga to ga wani malami na ga yana jin daɗi to ya kake ji yanzu alhamdulillah mun gode wa Allah da jami'an tsaro suka karba mana garin mu jami'an tsaro suka karba mana garin mu kuma gashi mun bude shagunan muna samun biyar goma. To amana ya kasuwa tukunna? Kasuwa alhamdulillah. Me kake saidawa ne yanzu? Lemu ne. Mama yanzu hankali ya kwanta ya kika ji? A ah, alheri alhamdulillah mun gode Allah Allah taimaka. To yanzu akwai da dama da suka gudu suka bar gari wani kira zaki wa jama'a da suka gudu? Ubangiji Allah ya dawo da su lafiya. Su dawo gida duniya eh, mu biya kyau. Su dawo gida. akwai ma'aikata ba a komai daga kasuwan garin namobi sai ko na leka babban asibitin garin don maganin irin halin da ake ciki haka fa ina cikin asibitin garin mobi ne kuma yanzu na ma kula da haƙora sannan ko ta ina ka duba asibitin a rufe yake alamun kan cewa ba kowa wanda kuma kafin a samo kwato wannan gari su yan wanda ta boko haram ne ke rike da wannan waje a kofan asibitin kuma gashi ina ganin shaguna ne ina ka dan barna ta kayayyaki da wasu shaguna ma an faffasa su ne da alama an ebi magunguna da makaman fada mai martaba lamdamobi alhaji abubakar isa amadu na ma cikin muhimman wuraren da yan boko haram din suka kwace har ma suka kafa tutocin su to amma yanzu kan ba haka lamarin yake ba yanzu ina fadan shi mai martaba mubi. Eh, eh, kwanaki me faru anan ne mm, sun zo dai sun shiga cikin gidan gaba daya kaga wannan abu su suka fasa shi hotuna a cikin falo falo sun shiga dakunan gidan sun kafa tutocin su a ah, sun kafa amma yanzu da ma'aikata sun zo an cire yanzu babu tutansu babu alamansu sai dai abinda a cikin gida nan da yanzu cewa a riga an kore su an kwace a yanzu mu mun ji daɗi ba mu da matsala da komai tsakaninmu da su ma'aikatan da muke tare da su kuma ba sa tozarta mana mun gode musu sannan muna gora godiya kuma muna ƙara roƙonsu su ƙara ƙoƙari kar su bar mana wanda suka gani suka tabbatar wannan yana cikin wannan abu mu da kanmu muna taimaka. To sai dai kuma kawo yanzu ma akwai wasu gawaki da ke warwatse kuma suke wari akan titin Ahmadu Bello a cikin garin Namobi wanda hakan ka iya kawo barkewa cutuka yayin da wani wurin ma da ke buƙatar sharewa kuwa shine mararraban Mobi inda anan ma aka ta fafatawa tsakanin dakarun Najeriya da kuma mayakan yanzu haka ina mararraban Mobi inda aka fafata tsakanin dakarun soja sojin najeriya da kuma su mayakan na boko haram a kusa da ni ga wani masallaci wanda wannan masallaci fari ne da hasumiya amma ko me ka duba zaka ta da ruwan hasashe ne inda aka taɓa wuta kuma ko ina ka duba ƙasa babu abin da gani sai irin hasashe da kuma irin abubuwan da aka dinga kai wa juna hari a tsakanin dakarun sojin najeriya da su mayakan na boko haram Yes. Yes. a dai yayin wannan fafatawan mayaka na boko haram sun matar watsa wasu gadoji da ke kan hanyar zuwa mobi wanda hakan ke bukatun ɗaukar matakin gaggawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga mobi a najeriya